Baya ga hare-haren da 'yan bindiga ke yawan kaiwa wa garuruwan, suna kuma sace mutane don neman kuɗin fansa tare da kwasar dabbobi da sauran dukiyoyi, wata majiya ta shaidawa BBC cewar yanzu haka akwai mutum fiye da ashirin da 'yan bindigan suka yi garkuwa da su tare da neman biyan kuɗin fansa. Bayanan da BBC ta tattara sun ce ‘yan bindigar sun hana jama'ar garuruwa da abin ya shafa sakat, har abin ya kai ga hana jama'a zuwa aiki a gonaki, wani mutumin yankin wanda ya gwammaci a saka sunansa ya bayyana irin halin da suke ciki: “Da daddare baka bacci da rana baka zuwa gona, ruwa na cikin matsala, halin da muke ciki ma sun yanka mana haraji na miliyan goma sai mun haɗa ta duk mai mata abin da zai ba da biyar mutumin ya ce kusan kullum sai 'yan bindigar sun yi wani nau'in cin mutunci ga jama'a ko dai a gonaki ko a gida, yayin da muka tuntuɓi Dr. Nasiru Mu'azu, kwamishinan tsaro na jihar ta Katsina. ya yi bayanin cewar akwai wani lokaci da ‘yan bindigar suka fafata da sojoji kuma har ta kai ga sojoji sun fatattake su tare da ƙwace masu babura, don haka ina zargin ramuwar gayya ce ‘yan bindigar ke yi a kan jama'a,” Dr. Muazu ya ce gwamnati na yin bakin ƙoƙarinta domin magance wannan matsala, amma a matsayin wani mataki na wucin gadi inda jami'an tsaro ke yi wa manoma rakiya har zuwa gonaki da kuma tashin na tsawon wata guda, ya kara da cewa ita gwamnatin Jihar Katsina ba za ta lamunci irin wannan ba kuma kullum haka yake kuma kullum insha Allah za mu ci gaba da kare al'ummarmu. Ire-iren waɗannan matsaloli da jama'ar wasu garuruwa na yankin Ƙaramar Hukumar ɗan Musa ta Jihar Katsina ke fama da su nuni ne cewar har yanzu da sauran "irina a kaba" game da matsalar tsaro da ke addabar yankin arewa maso yammacin Najeriya, duk kuwa da ƙoƙarin daƙile ta hukumomi ke ta bayar da tabbaci sun yi. Ga wani rahoton namu kamar haka: abinda Obasanjo ya faɗa wa 'yan ƙungiyar Malam Shekarau a abekuta a ranar Talata ne wata tawagar mutum ashirin ta shugabannin Arewacin Najeriya ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan jihar Kano. Eh, Sanata Malam Ibrahim Shekarau suka gana da tsohon shugaban Najeriya Olin Segun Obasanjo a gidansa da ke Abeokuta. Tawagar dai ta je gidan tsohon shugaban na Najeriya da manufar lallubo hanyoyin magance matsalolin da suka dabaibaye arewacin Najeriya da ma faɗin ƙasar baki ɗaya. Mai Obasanjo ya faɗa wa tawagar Shekarau? Da farko dai sai da tsohon shugaban na Najeriya ya bayyana rashin jin daɗin sa dangane da yadda rarrabuwar kai tsakanin 'yan ƙasar ya jawo wa ƙasar koma baya wadda ita ce jagora ga ƙasashen baƙaƙe, sai dai kuma Chief Obasanjo ya ce duk da waɗannan matsaloli da ƙasar ke fuskanta, har yanzu yana da kyakkyawan fata akan kan Najeriya idan dai har za mu iya yin waiwaye mu kalli abin da ya ɓace sannan mu gyara. Chief Obasanjo ya ɗora tsarin shiya-shiya wanda ta hanyar sani aka samu 'yancin kan Najeriya da babban dalilin da ya jawo matsalar rarrabuwa a tsakanin shiyoyin ƙasar. Gaskiya ita ce a baya samun 'yancin kai, Najeriya ta samu shugabanni guda uku kuma tun wancan lokacin har zuwa yanzu ake tafiya da tsarin ƙasashe uku a cikin jamhuriya guda ɗaya. e kun ayyana kanku a matsayin ƙungiyar masu son dimokuradiyya ta Arewacin Najeriya, amma na so a ce kun eh, kira kanku Ƙungiyar cigaban Gaban ta Najeriya. Zan ci gaba da kasancewa ɗan Najeriya fiye da ɗan Jamhuriyar Oduduwa. Ina matuƙar alfahari kasancewa ta Bayarabe amma kuma bai kamata kasancewa ta wa Bayarabe ba ta. ta kishiyanci na ɗan Najeriya ba, dole ne mu sami mutumin da zai fi kowa iya jagorancin Najeriya ba tare da nuna bambanci dangane da inda ya fito ba, dole ne mu yi aiki tare kamar yadda Chief Obasanjo ya yi ƙarin haske. mai Malam Shekarau ya faɗa wa Obasanjo, tsohon gwamnan Kano Sanata Mallam Ibrahim Shekarau. ya wa Obasanjo cewar "mun kafa wannan kungiya ne da manufar lalubo hanyar ci gaban Najeriya a matsayin ta ta ƙasa ɗaya al'umma ɗaya, mun kafa wannan kungiya ne domin magance matsalolin da Najeriya ke fuskanta da suka haɗa da rarrabuwar kai da rashin aikin yi a tsakanin matasa, da matsalar ilimi da shugabanci da tsaro da kuma samar da nagartattun mutane a tsarin shugabancin Najeriya," inji Shekarau. Malam Shekarau ya bayyana rashin jin daɗi. zaɓinsa dangane da abin da ya kira yadda mutum miliyan 93 na masu rijista a Najeriya suke kasa zaɓar nagartattun mutane a matsayin shugabanni waɗanda dukkansu ba su fi 11,000 ba. da gwamnonin jihohi 36 da mataimakinsu da shugaban kasa da mataimakinsa da 'yan majalisar dattawa da wakilai 469 da ciyamomi da kansiloli dukkaninsu da Eh, dukkaninsu da kaɗan suka fi 11,000, amma abin mamaki masu rajista miliyan 93 ba za su iya zaɓar shugabanni nagartattu ba, in ji shekaru Shekarau. Daga ƙarshe, Sanata Ibrahim Shekarau ya shaida wa Obasanjo cewar za su yi duba dangane da sunan ƙungiyar tasu domin duba yiwuwar sauya shi. Wace ƙungiya ce Shekarau ke jagoranta? A watan Agustan shekara ta 2024 nan ne dai tsohon gwamnan na jihar Kano ya eh, ya ce shi da wasu goggon 'yan siyasa a arewacin Najeriya sun fara lissafin samar da mafita ga yankin, sun kira wannan yunkuri nasu da taken "League of Northern Democrats" a Turanci, wani taron dangi na wasu masu faɗa aji na arewacin Najeriya da suka haɗa da tsofaffin gwamnoni da ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa da tsofaffin sojoji da 'yan sanda da sauran masu ruwa da tsaki na yankin, kuma a taron da suka gudanar a Abuja lokacin kungiyar. ta amince da naɗa tsohon gwamnan jihar Kano kuma tsohon ministan ilimi na ta mallam Ibrahim Shekarau a matsayin jagora. Ga wani rahoton namu kamar haka. Majalisar Wakilan Najeriya ta kalubalanci jami'an tsaro kan matsalar garkuwa da mutane a Abuja. Majalisar ta ba da wa'adin makonni uku don kammala bincike a kuma gabatar mata da rahoto kan lamarin. Majalisar Wakilai ta umarci kwamitocin na Babban Birnin Tarayya (FCT) ‘yan sanda da su gudanar da cikakken bincike game da yawaitar sace-sace da fashi da makamai a babban birnin Kasar. Majalisar ta ba da wa'adin makonni uku don kammala binciken a kuma gabatar mata da rahoto kan lamarin. Babban birnin na Najeriya a 'yan shekarun baya-bayan nan na fuskantar matsalolin tsaro da suka haɗa da garkuwa da mutane. A cikin wani ƙuduri na gaggawa, Wakili Ismail Dabo ya nuna baƙin cikin kisan wata mace. taimakiyarsa Nima Suleiman, wadda aka yi wa kisan gilla bayan da aka ɗauke ta a motar haya ta one chance kusa da benix Junction a yankin Wuse na Abuja a ranar Alhamis ɗin da ta gabata, yayin da aka yi shiru na minti ɗaya domin tunawa da margayiyar majalisar ta yi allah wadai da sake bullar ayyukan masu motocin haya na one chance tare da yin kira ga hukumomin tsaro da su kawo ƙarshen. ƙarshen wannan matsala.